Tarihi ta ɗaya Sura goma sha takwas Nasarorin Dauda Ana nan sai Dauda ya ci Filistiyawa ya kuma rinjaye su, ya ƙwace Gat da ƙauyukan kewayenta daga mulkin Filistiyawa. Dauda ya kuma ci Mowabawa suka zama bayinsa suka kuma biya haraji. Ban da haka, Dauda ya yaƙi Hadadazar sarkin Zoba har can Hamat. sa'ad da ya je don yă kafa mulkinsa a wajen Kogin Yuferites, Dawuda ya kame keken yaƙinsa dubu ɗaya da mahayan kekunan yaƙi dubu bakwai da sojojin ƙafa guda dubu ashirin, ya yanke dukan agaran dawakansa, amma ya bar dawakai da suka isa jan kekunan yaƙi ɗari. Da Arameyawan Damaskus suka zo su taimaki Hadadezer sarkin Zoba Sai Dawuda ya bugi dubu ashirin da biyunsu, ya sa ƙungiyoyin sojoji a masarautar Arameyawan Damaskus, Arameyawan Damaskus kuwa suka zama bayinsa suka kuma kawo haraji, Ubangiji ya ba Dawuda nasara a ko'ina da ya tafi. Dawuda ya kwashe garkuwoyin zinariyan da shugabannin sojojin Hadadazar suke riƙe, ya kawo su Urushalima daga Teba da Kun. garuruwan da suke ƙarƙashin Hadadezer, Dawuda ya kwashe tagulla da yawa sosai, wanda Solomon ya yi amfani don yă yi tekun tagulla, ginshiƙai da kuma kayayyakin tagulla daban daban. Sa'ad da Tohu, sarkin Hamad, ya ji cewa Dawuda ya ci mayaƙan Hadadezer sarkin Zoba gaba ɗaya, sai ya aiki ɗansa Hadoram zuwa wurin sarki Dawuda, ya gaishe shi, ya kuma yi masa barka da nasara a yaƙi a kan Hadadezer wanda ya yaƙe da Towa, Hadoram ya kawo kowane irin kayayyakin zinariya da na azurfa da na tagulla. Sarki Dauda ya miƙa waɗannan kayayyakin ga Ubangiji, kamar yadda ya yi da azurfa da kuma zinariyan da ya kwaso daga dukan waɗannan al'ummai, Edom da Mawab. Ammonawa da Filistiyawa da kuma Amalek. Abishai ɗan zaruhiya, ya bugi mutanen Edom dubu goma sha takwas a Kwarin Gishiri, ya sa ƙungiyoyin sojoji a Edom, dukan mutanen Edom kuwa suka zama bayan Dauda Ubangiji ya ba Dauda nasara a ko'ina da ya tafi. Manyan ma'aikatan Dauda. Dawuda ya yi mulki a bisa dukan Isra'ila, yana yin abin da yake daidai da kuma gaskiya saboda dukan mutanensa. Yawab ɗan zaruhiya shi ne shugaban mayaƙa, Yehoshafat ɗan Ahilud shi ne marubuci, Zadok ɗan Ahitub da Abimelek ɗan Abiyatar su ne firistoci, Shafsha shi ne magatakarda, Benahiya ɗan Yahohiyada shi ne shugaban Keretawa da Feletawa, ’ya'yan Dauda maza su ne manyan ma'aikata a gefen sarki.